mata filin mata. saurare barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan ranar a ciki wani sabon shirin namu na muhawara na filin mata ta studio kalangu wadda ni rike arimi ke gabatar muku da shi yau muhawarar filin mata ta studio kalangu ya karkata ne ga mata da ke cikin hidimar gidan sarkunan su yawan shi a nijar da kuma hanyoyin magance shi aure yarjejeniya ne tsakanin mace da namiji tare da niyyar samar da iyali kuma da kafa doka ta hanyar da ta dace kamar a cikin sauran addinai na sahihanci musulminci ya tsara wannan tsari ne a cikin ayyukan al'ada da kuma cikin kwarewar mutane sai dai kash mutane da yawa suna watsi ko akalla sun yi watsi da wannan bayanan a wasu halayen mata ana auren su ne musamman ma don kula da mambobin surukanta ko kuma musamman ma mahaifiyar mijin yanayin da mutum zai iya kira bautar zamani wa'anne yankuna ne ko kuma jihohi ne wannan bautar ta zamani ta fi samuwa wa'anne mafita ne ake hange domin rage wannan nau'ikan bautar zamani a cikin al'ummar kasar Nijar menene taimakon da kungiyoyi masu zaman kansu da sauran kungiyoyin hararen hula suke kawowa a jamhuriyar kasar Nijar domin samun amsar wa'annan tambayoyin a yau muna tare da Malam Ibrahim Inabutu na kungiyar Timidiriya barka Malam Ibrahim muna tare kuma da Malam Alu Aye masanin ilimin halaye dan Adam. Malam Alu barka. E, muna kuma tare da Nana Aishatu matar aure ce da take zamne a gidan sarakuwarta a Tawaya. Muna kuma tare da Malama Madam Ila Sa'adatu Adamu. Muna muku godiya da amsa kira. Malama Malam Ibrahim da kudai zan fara muna so ku dan ba mu ƙarin bayani akan kungiyar Timidiriya. Kungiyar eh, Timidiriya dai kungiya ce ta karin hakkin dan adam. Association Timidiriya wadda take yaki da bauta. Mhm. Bauta ta kasu biyu mhm. a nan akwai kashi na bauta ta galgajiya. wanda aka sani kuma da bauta ta zamani kamar da yake wanda ake kiran da person don bisa wannan fanni ne mu muke aiki wa'ane bangarori ne ita kungiyar taku take aiki a eh, kungiyar mu tana duk cikin jihohin Nijar muna aiki to madalla zan dawo bangaren ku malam alu barka eh, wasu matan gida kamar bayi ne ga mambobin iyayen mijinsu cewa da cikin gidan iyalan mijin shin za mu iya ɗaukan wannan yanayin kamar bautar zamani? Assalamu alaikum. Eh, ina tsammakawa in aka yi nazari aka yi nisahi kuma aka binciki tarihi eh, ana iya a kutamta a yanzu ilimi na yanzu a ce wannan tabi'a tana da kusancin bauta bauta ta zamani wadda ya kutamta akwai da ake cima 30 da person kenan a cikin wannan zamani da muke a ciki in aka dubi a tarihi rayuwar dan adam da yanayin shi muna iya ganowa da cewa shi armi a da wadda aka san shi za ka ga an ɗauki yarinya a shekara goma sha uku sha hudu sha biyar an kawo ta gida aure kawo wannan nata da ake yi a hankalin mutane ba don ta zo ba a shekara goma sha hudu zata zuwa ta zamna ɗakin armi tare da mijinta idan menene sarkuwan nan tata ita ce zata ƙara bata ilimin zamantakewa na ɗakin aure wani bi suna kai shekara uku shekara hudu shekara biyar ka han yarinya ta nina ta kai inda za a kai ta a ɗakin mijinta kun ga tushen irin wannan arme da yarinya za ta zo ta zamna tare da iyalai gidan saraku ne mhm. in aka yi gida guda ne za a iske kowa sai dai ya zo ya dan buka shi ko kuma ya dan eh, sango mai ake ce mai dan daki mhm, mhm. wanda zai zo ya zama a ciki kenan duk abin da ya tashi zancen aiki wani dori ne wani susuka ne wani hudu hatsi wani wane ne kawo ruwa duka sabin matan nan su suke yin shi uwaye ko mai iya mazan ita tana nan zame tana hutawa to a wannan fanni ne a yanzu in aka yi la'akari sai a cewa ana takurama waɗannan yaran tunda za ka ga yarinya ta tashi tun karfe biyar misali yarinya mai shekara goma sha biyar ta kama aiki ta kama aiki ta kama aiki he karfe takwas na dare tana aiki tana aiki babu hutu babu sarari mm-hmm. to wannan shi yake iya sawa mu ce firma wannan zamantakewa da ake ta umshi wani takura ma dan adam da kuma abin da za a iya cewa kawal bauta bautar zamani mm. to madalla malam alu zan mu dawo gare ku nana aisha kuna tare da mu to madalla nana eh <laughs> to nana maryama Adama shekara nawa kenan da kuka yi aure? Shekara bakwai kenan. Shekara bakwai. Shekara bakwai, shekara guda ne zama ni kadai shekara shida. Mhm. A yanzu kenan muke zama cikin gida guda da sarakuwa. Da sarakuwa. Ko za ku dan ba mu karin bayani bisa kan zamantakewar ku tare da sarakuwar ku? Duka dai karin bayanin da zan bada dai bai wuce ba in ce vraiment zama gida guda tare da sarakuwa fi sabillahi ba zama bane ba wanda yake da daɗi ba zama bane wanda zan yi ma sauran 'yan uwana mata fatan shiga cikin shi tsakani da Allah. ana iya cewa wasu sarakunan Wayansu sarakunan mhm. tsakanin da Allah zama da su in ba ka kai ka nisa ba bayi bayi samsam bayi takura ne da ilimin mu da komai mun hila kwalfa mhm, mhm. aiki kuma muke zuwa yanzu hakan me eh, amma duk da haka ana son a tilasa mana a ɗaura mana yin wayansu abubuwa wayansu ayyuka wanda ba shi ya kawo ba. Wannan arme ne na tsakanin ki da ke da mijinki kenan ya kamata duk abin da za a yi wanda za ki kyautata ma mijinki shi ne ya kawo ita amma za ki gani akwai wasu abubuwa wanda tsakani da Allah nan yanzu fi sabir layi suke yi wanda ba daidai ba yanzu har lalace amma ta kai ma inda nan yanzu suke daukan kamar su. yau sarakuwa sai ki gani in ta yi ta ga sarakuwar ta ta ci ado ta hito sai ki ga tana kyashi tana kwankwantu ta san in ɗanta ne ki bada wannan kuɗin duka da ake cin kwalliyan wannan ko kuma kakani. Mm. Ke dai duka dai abubuwa dai suna da yawa kuma surtu in ya kai tukunya guda ake ke dafa abinci tukunya guda ce ake yi kullum akwai korahe korahe. Mm. Ana jira dai kawai dai ran da dai abu kaɗan zai zamanto ba haka nan bane ba za ki ga yanzu a tashi a yi ta su yawan. Mm. muka wanda tsakani da Allah baya gyara komi sai dai ya karya zumuncin ita wannan tsohuwar mm. mutuncin da yarinyar nan take da shi a wurin ta in ya to yau ko ɗanka ne to kana mai yawan surutu kullum yana ta zai to a filifarta da zan yarinya da aka ɗauko ta da hakoranta talatin da biyu a kamis yanayin kin gani ai akwai dan matsaloli ko haka nan ne baka zo zaman bauta ba zama arme ka zo abinda karfin ka ya kai kai mm. wanda ka ji ba ka iya kuma sai a ci da hakuri mhm, mhm. to malama eh, nani maryamu zan dawo gare ku insha Allah eh malama sa'a uwa kuke kuma uwar zance me za ku ce akan wannan hali? na zama uwar da kuma matar da to alhamdulillah malama rakiya armi lalle yau ke ɗauko magana wanda ya kamata tsakanin mu maza da mata a tattauna bisa kai gare da kyau mhm. lalle akwai matsala babba mai yawancin matsala mu uwayen ɗiya maza mhm. saboda yau ba a zahin samun problem ga waɗanga maza ubannai namiji akwai wuya a samu matsala ban ce ba a samu ba ana samu me gare mu mata ya yawa saboda mace ita gida take kuma mai yawancin matsalar da ake samu kannan mu maza in muna zamna tare da su cikin gida suna ke sa ido mahi yawancin bisa kai ga rayuwar matan wansu bai kamata ba saboda ita ɗiya ce ka amana ta kuma an ka baku ɗanki karen ka shi ya karen gidan wani yace yana so kenan ɗanki da ya ga ɗiyan nan yace yana son ta ban ga abin da zai sa ki shiga takura ma matar ɗanki ba a matsayin ki na dacci zanya mhm. saboda alaihi biyar idan an ka ce an samu laihi guda na namiji ki samu gare dacci zana cikin gida saboda shi bawa Allah dacci zana ya hita ya tafi amma ke gane mu munan uwayen ɗiya maza duk wata matsala gare mu ta haita suwa wallahi zuwa ga mazan mu idan muka koma wani bangare na susar kunnen namu akwai uwan mijin da ba duka ba fa kowane bangare ana samun lahi mhm, mhm. akwai uwan mijin da wallahi sarkuwa in ta zo ta zo kan sarkuwa diya wallahi sai a kare rayuwar duniya kowa na yabo ya ce sarkuwa kita ma sai a ce kita wani bangare in ki diba ita yarinya in ta zo ke akwai taken da aka yi mana mu uwayen diya maza a ce wai za akwai kwamfule <laughs> me an nuhi aka nuhi kwamfule akwai uwa akwai uba ya za a yan uwa bata aihuwa ba da uban ke kina gani haki tambaya ki ce akwai komple mm, mm, mm. kin ga wannan bai kamata ba to duk da rishin fasaha da zan shi dan yana yi mana da mu da diyan namu yana muna hudu ba ba a cewa ba a sa matsala mm-hmm. ana sa matsala mm-hmm. amma ganin na kai wallahi rakiya mu uwayen ɗiya maza ya kamata a ce mu dibi yau ɗanka shi ya ɗauko ɗan wani ko ba gaskiya ba mm-hmm, mm-hmm. kenan abin da ka yi ka yi imani da Allah kina da ɗiya mace ita ma gidan wani gidan ɗiyan nan kuma da za a aihuwa in ta tashi ko ɗan nan da ɗanki zai samu in ta tashi ta ga irin yadda kika walakantar da uwarta wallahi baki daraja ka ta ce me ba ta baki daraja to madalla tanti samu zamu dawo gare ku insha Allah kamun mu ci gaba za mu saurari ra'ayin wasu mata da suke cikin wannan yanayin na zaman sarakuwa da kuma matar da ayo waje gidaino amma aifan Na kwashe shekaru shidda a zama aurena, amma yanzu na rabu. na da sarakuwa kam na ga matsaloli iri-iri. Ni surukun na duka biyu ma ne ba sa suna. ke kwara su ga huta ma da su gani babu abin da na yi musu kuma sai dai idan na tashi da safe in je in gaida su in yi mata wanki in share mata fili ga kum daka in tana da muradin haka tunda haka na ake yi a cikin ƙauyenmu in kuma ɗora mata tuwo da miya ina mata duka waɗannan amma ba ta ganin daraja hakan ta tsane ni dai ne ba ta son gani na a cikin gidan nan shi mijin nawa ya san da hakan tunda na sha gaya mishi ke daga baya ma sai suka koma ziga shi shi kuma yana ɗauka har abin ya jawo mana matsala to gaskiya mijina ya sake ni amma zan iya cewa sarkwata ta ce ma ta sake ni tunda duka wata matsalar da ta jawo sakin nan ita ce ta jawo mini shi don gaskiya shi mijina yana suna ita dai ce kawai ta kiya ita ce ma ta ce ya sake ni muna da ɗiya biyu da ina nan tare da su a gida wallahi ya ma zo ya maida ni amma ita ta ce in ya maida ni ba shi ba ita dole ya ɗauki ƙafa Zama na da sarakwata dai, daga wani abu ya faru tsakaninmu, daga mai gidana ya zo, sai ta tsara mishi, shi kuma sai ya ɗauka ya kuma zauna a kai. Babu abin da na iya, komai na a hannunta yake, kin ga wani sabili na, ke har ma abinci na, duka ita za ta bani, kuma sai abin da ta ga dama. In na yi magana abin ya yi mata zafi. Shi kuma ba zai tsaya mai da kanshi mijin kwarai ba, balle ya kwato min na Kin ga ba ta ma ci da ne da kyau. Hatsi ma in ta fiddo min nayi sassaƙe ba zai huce tiya guda biyu ba, kuma kan ta ƙara mini sai na yi sati. sati uku. Shinkafa ma sai ta auna ni babu tuwon ranar ƙwarai balle na dare. Kai shi ya zama ɗan lelen mama kawai. Sa abin da ta faɗi bai da wani amfani. Baya tsayar da matsayin shi na ɗa nishi. Duka wanda na kai wa kuka na sai ce baya iyawa abin ya fi ƙarfin shi. Sai dai gyaran Allah kawai. ka Kada irkwai kankan dama bano. Mun saurari ra'ayin mata wanda suke tare da sarakunansu. Nani Maryam kuna tare da mu? Ina tare da ku. To, me za ku ce akan wannan abin da muka saurara? a matsayin ku na matar da take a matsayina na matar da yanzu haka take zama da sarakuwarta wanga duka maganganu da na saurara sai dai in ce muku dai abu ne wanda haka nan ne sai akwai firu da nake sa lalaci kai inda uwar miji in ta samu dama sai ma ta daga hannunta ma bisa kan sarakuwa ta buga tunda yau tarbiya mu ko mhm. bai ba mu daman da ya zo ya bude zo tsakanin uwar shi da matashi ya goya ma matar baya ya fita bayan uwar shi wannan bayyuwa ne yanayin sai saki sai ke uwaye gani suke zai iya hita bayan su dan suna iya duka komi mhm. suna iya ɗaukowa su yan mazan su a lokacin duniya nan ta yanzu ba haka nan bane ba mhm. in akwai wata tana iya ta yarda wata ba ta yarda mhm. a yanzu haka zancen da nake muku na da wata abikiya ta yanzu haka duka duka bai wuce sati biyu ko sati uku da suka rabu ta mijinta ita uwan mijin ba ma nan ba take har maraɗi take uwar miji ba hanan ba take na ne take maraɗi take amma da sahi take tara ɗanta sallah duk sahiya sai ta kira shi sallah ta kana nan ka rungumi mata ko ba ka tashi ka je aiki ba ka tashi ka yi sallah ni duk irin abin da yarinyar nan za ta yi ba ka gani da nesa wannan ta ga mai tahiya sako wani abu kuma wata ran sai ita da kanta ma ta tambaye dan fadan bai bada ba amma ita a kiro ta a ce ta bada kuma ta bada amma duk da haka dai sai dai sai dai a hankali dai an gode Allah cikin dai duka wannan dai ita dai matar da ita ke wahala na zan dawo gare ku insha Allah ku kasance tare da mu eh malam uh, Ibrahim me za ku ce akan abin da muka saurara ra'ayoyin matan to na ji ra'ayoyi ne eh, kamin in koma gare ya kamata eh, bisa kan armen da kan shi yadda ya kamata mu fa'amce shi mhm, mhm. normalma in dai ka san da inda wurin uwayen gani za ka kai ta ya kamata ga gaya mata tun can ga inda za mu zamna tare da uwayen etc kuma ga biyayyar da ya kamata nike so ki ma uwaye na mhm. ka gane halima sai ka zamna da mutum eh sai ka shigo sannan kuma sai ka ga harkoki bayan da kuka tsaida ya mhm. gani shine yake kawo problem mhm. mala alu me za ku ce akan abin da muka saurara to abin da zan ce <coughs> biska abin muka saurara sai dai in ce allah ya kawo sauƙi mhm, mhm. domin ana cikin matsala eh, ana cikin matsala kuma tun ƙauye har birni mhm, eh, wadda muka kwatanta ɗazu eh, matsalar tana farawa ka watan akwai bambanci a gare su da wadda muke ganin a ƙauye da wadda muke ganin ta a birni a ƙauye wadda ɗan ba da misali ɗazu shi aiki ne aiki ne fisi sibila yarinya take gani a ƙauye kuma da wuya za ka samu matsala kawal a ce ta ɗoki yarinyar kawa eh, kishiyarta mhm. amma a nan birni menene babban problem kin eh, mace ce za a kawo maka za a ko za a kawo miki a cikin gida miji dan ke doko deja ta kai shekara ashirin da biyar talatin wa'insu ha wuce haka mhm, mhm. kenan ta san komi ta san kabli ta san ba'adi kuma wannan kawal mu gane uwaye uwa ce ta sa yaronta ta aifi ɗanɗanta ta tanade shi ta kula da girin da abin ga da tarbiyyar shi har yau ya kai inda ya kawo a rayuwarta nata ne da wuya tana shi, tana gani wata ta zo in ba ya zama tilas ba wasu uwa ba su mara yi da ɗanɗan su je da wata mace fi sabilillah kawo shi wannan a cikin rayuwar ɗan adam ne ani ne haka mhm. duk abin yau portable kin in kina da shi ki saba shi kina jin bakin ciki ga wani ya zo a shi ko wani ya sace maka shi ko a ce gashi kana da abu a wayi gari ka ga ba naka ne ba to bale dan dan da ka aifa da kanka har ya kai yan shekaru ba dan mun gane musu ba zan mu cewa suna da inti su yi abin da suke a'a wai kawai a gane musu domin abin ne yana da ciwo ce kusan mace so a kama mata kishiya to haka ne uwa take ganin irin waɗannan matan da za su zo wajen ɗiyan ɗanɗan su ya ɗauko. wato ina zancen ita in tana so a ɗauki iyanta. ita madala to a wannan wani ne kamata kan wannan hankali ne ya kamata uwaye su gane abin da san baki so a yi miki ko baki so a yi ma kar to karkire da ki yi ma wata mhm. nan a birni in kuma a birni kawai abin da aka yi takurawa ne aka yi ma mata ana takura musu wadda abin ke ce ma violence moral psychologique ita ce ake yi ma mata a takura miki kina ji kina gani a hana miki walawa da ke da mijinki domin uci tana nan kuma ta sa ido da abin da ake tunda menene matsala waye mu hajiya tana nan tana dubin mu ganin suke kin zo zagi ma mu yi dan ita kuma nata ne take gani kenan in ba wadda Allah ya saba ta sa nazari ta sa imani kuma ta gane da Allah ya kaddara da haka mhm. ta yi raganta musu ta saka saka musu su ma su yi rayuwarsu kenan inda abun ya zo da haka sai ku yi hankuri ki bar su su wala to hankuri ne wa da wuya to madalla za mu dawo gare ku insha Allah yanti sa'a ni za ku ce akan abin da muka saurara to lalle abin da muka saurara akwai matsala mhm. lalle kama yanda duk abin da muka ji kowa ya faɗi akwai matsala amma kuma in a gane na akwai ta hanyoyin da za a bi ba yi a magance mai ana rage abin da ya ce ana iya a samu rangwame mai ba kwarai ba Allah ya kadarta aure ya shiga dan Allah dan annabi ɗiyanki mata na faɗa miki matsalar duk gare mu na fa mm-hmm, mm-hmm. zamanar da su su ma gidan wasu za su matan wanku ce ko mata kanan ku ce ke kauna ke ya ce kar ku sa musu ido illa ido na alheri bale ke da ke aihe danki lalle mun gani da yawa uwayen ɗiya maza mu uwayen ɗiya maza muna kishin matan ɗiyan mu ba daidai bana ni na war'ayi na na gaba da ba daidai bana akwai kuma su ma sarakunan namu waɗanda in sun shigo in sahiya ta waye saboda sun ga mun zub da darajar mu ba mu kama mutuncin mu ba muna sa musu ido habaicin sahi habaicin rana habaicin marici to kin gani kaunan mishi diyata na zamne sarkwa tana mai habaici kaunan mishi sai ta shi ciwo sai su ga cikin ga suna ana buga muna gani ana zuwa kwamsiriya muna gani to ni gaskiya ganin na kai muna na ya kamata mu yi hankuri mu san da armuwa na an kai an kaka kuma ɗiyan mu na so na kenan mu yi ladabi mu kama girman kanmu dai kan mu yarda da ɗakuna ɗakuna nan na matsalolin ke fara tasowa za mu dawo gare ku insha Allah eh, nan Maryam kuna tare da mu ko eh, ina tare da ku kun shi dai abin da tanti samu ta ce Mm. me za ku kara a bisa me za ku ce abin da na saurara sosai abin da tanti samu ta ce haka nan ne mhm. dan shi ne nake itilizantar mu lalacewa ya fi lalacewa uwan miji to tunda in ba lalata ba ba abin da zai sa yau uwan miji ta ɗauki tarakuwar matar da danki ya ya kawo kamar kishi mhm. ya ce wanda ya kamata ki ɗauke ta kamar matsayin diyar da kika aihuwa kuma da ke da kike da iya mata kike sanya kina diyanki in suka kai sarakunan su su kyautata musu mhm, mhm. kenan cewa yan da ke ma kyautata ma wadda aka sami ki mhm. tunda zai miki ciwo in an ma iyaki ba yake an dauka an kai ke ma dinki ya dauko ya kami ki sai ki runguma da hannu biyu in kina son ke ma waccan da aka kai ita ma ta shi daɗi ki cika da hakuri ki cika da hakuri kuma sai ka kai hakuri da aka ce kai ka zan babba a cikin gida kenan hakuri ya zama dole ai da yaro hakuri ya zama da ya dole ga yaro mhm. kuma yau in ka zama to kai mai hakuri ne dole yaron nan zai girma maka mhm. ka gani ka ki gani ka ji ka ji mhm. me yau zaki gani akwai sarakan da suke ce ma suke tile sama ma diyan su ma kai sakatta dun sa baka sakatta akwai wanda za ta zo ta tsaya ma ta ce in baka sake ta ba ni ba ba ni ba ni ba kai nawa muka gani ka ce sarakai wanda suke tilasa ma diyan su ma sai ka sake ta in baka sake ta ba ni ba kai to cikin wata rayuwa miki zan dawo gare ki insha Allah eh Malam Alu, menene dalilan da ke sa maza suna ɗokan matansu suna kai su cikin gidajen uwayensu? E to, abu ne wanda eh, a tarihi za a ce ya taso da ƙauye. Mm-hmm. sa aka ce ƙauye ita ke aiho birni. Mm-hmm. ƙauye da aka sani gida ne gidan iyali kaza za ka iske tun kaka hajji jikoki kowa yana a cikin gidan mm-hmm. da wuya za a huta kuma wada hajiya ta ce za ka gona guda ce ake noma kenan kowa ƙarhi ne yake haɗawa a yi abu guda amma a nan birni an zo rayuwa bariki ce aka zo aka fara sai ki feke da wuya za ka samu gidan da in ba irin tsohi tsohin karcen nan ba za ka iske iyalai an taru amma menene ke kawo matsala kai ka ga tsohuwa ta tsohuwa maka ta tsohuwa for example ka zo ka aure da ka yi nisa da su in Allah ya sa kuna da gidan a birni sai ka ce ƙara ka zo ka zamna kusan mamakka don saboda ka kula da ita don shi ma haƙƙi ne maza muna cikin problem guda biyu kulawa ba ku gani cewa ba ku ba ke kula da shi matan auren ne za su kula da umar. masha Allah eh mana mhm. kawal amma in baka kawo mata kusa gare ka ba eh, mata ka in baka kawo ta kusan mamakka ba ya za a kula da ita kenan ba kai ba ke kula da ita mata ka za ta kula da kai eh mata za ta kula da ita amma dalilin kai ka kawo ta kusa mhm. in baka ka kawo ta ba a kusa mun mataka ban can kulawa sai ya wuya yanzu imagine a ce kana tallagi sai ka ɗauki ɗaki kwara kano ko yantala da kai da mataka to ya za ka kula da tsohuwa ai sai ya wuya a cikin jirganiyar birni zuwa wurin ta ma yalla sai da a kira to kenan shi ke sawa maza yawancin su ko su ɗauko mamata su kawo kusa gare su ko kuma su je su zamana a can su gini su ginin su zamana tare da iyayensu to nan ne matsala ke farawa ana iya cewa gyara ne da zai koma babu kenan wi kai kana so ka gyara ma maka kenan ka ce bari ka kawo matarka a kusa gare ta domin duk ta rika kula da hankali da lahiyarta tunda shekaru sun tafi ko kuma tana shakku kar ta zo ta warce mata ɗan ɗa surtu in Allah ya sa kana ɗan matsi hannunka abun matsi to nan ne babban matsala take mhm. tunda kowa ya mai da abun duniya a gaba kenan kaga sai ya zo problem ita uwa tana kokarin ta rike ɗan ɗanta domin ta cika lami lafiya ita kuma matar take ganin an takura mata wuri domin tsohuwa tana shige kwarai shige kwarai zan dawo gare ku insha Allah malam Ibrahim a matsayinku na eh, kungiya da take kula da bautar zamani da kuma tsohuwar bauta ko eh, wa'anne jihohi ne irin wannan bautar ta yawa mm. to eh, wannan zai wuya amsa fiske cikin kididgogin da muke cikin itikin da muke yi mm-hmm. ba mu kai ga hamma diba mu gani mu mu ce ina eh, mm-hmm. ne al'amarin mm-hmm. amma a cikin zancen bauta ma ba exactement ba bisa zancen harkar sarakun eh, ne eh don shine ko da ma kun ce ba ku jimilce ba kididdiga mm-hmm. akan ta ko akwai takarda da ke kare irin wa'annan matar a wajen ita timidiriya ko a kasar Nijar ma gaba ki daya to fulle mu man da ba a ce akwai takardar da ta ke kare wani fiske wanga haraka fami ce da mhm. amma akwai wata takarda cikin convention international kamar sedef ake iya samun irin wannan zancen shi kuma sedef kin niger har yanzu ba ta yi akwai reserve kin da ta yi bisa harkar sedef kuma sirtu abin da yi alaka da zamantakewar cikin gida mhm. eh, wanda tun shekara da shekaru mhm. kun ji ana cece kuce ne a bisan shi musamman ma bisa abin da ake kira le code de la famille mhm, mhm. don duk wannan zai cikin shi ne ya kamata a same shi me har yanzu ba a samu aka sasanta saman shi ba. Zan dawo gare ku. Nana kuna tare da mu ko? Ina tare da ku. Shin ana iya kiran cewa zama da sarakuwa a yi mata aiki yana ɗaya daga cikin biyayya? Zama da sarakuwa a yi mata aiki yana ɗaya daga cikin biyayyan arme ga ga ga ga ma'aurata ko kuma mm. ga amarya in har ta so da mm. shi biyayyan arme ba yi ba sarakuwa aiki ba shi kaɗai ne biyayya. Mm-hmm. Akwai abubuwa da yawa wanda za ki yi ma mijin ki sami lada. Mm-hmm. Kyautata ma uwa shi ya kamata ya kyautata ma uwa shi amma ke wai tsakanin ki da ke da ita babu raini tsakanin ki da ke da ita babu raini uwan mijin ki ne kamata da hannu kamar ne za ta kama uwa in kin yi mata aiki sarta shi mijin zai ji daɗi amma kuma in baki ma ba matsala bane bai kamata shi mijin ya dauke shi da matsala ba in baki ma uwa shi ba amma ya zamanto dai ke hakki na shi abubuwa wanda ya kamata ke ki mishi nake gani kin kyautata mishi nake gani kin samu lada gare shi zamanto tusala ke kike respectan shi na ai yanzu wannan matsalolin shine yake saka yau mata da yawa ba su sai zamna gidan sarakunan su kuma yau mazan ma da kansu da suke tahiya neman armen ba su ce mu hon amaren nan tahiya za ni in kama miki gida mu ta zaman rayuwa a su da kansu ke kenan kin gani ba su kyauta ba hiya za a kawo maka gida shekara ɗaya kana nan kana jin daɗi fufura na tsaka a ah, tsohuwan nan tana rayuwa ita kaɗai ba daɗi a ka miki dai wani kabili da ba a ji kuwa hmm. wanda zai sa a hidda ki daga cikin nan inda kike rayuwa kike kaɗai hmm. a tai a gama ki da zama da tsohuwa ya zamanto yau kuwa harshe da haƙori suna tabawa an sani me da kai da mutum in kuna rayuwar nesa nesa ya hi daɗi amma ai zamanto kullum wuri guda ake zaune shi shi ne yake kawon ga yawan matsaltsalun in kowa bai kai zuciyar shi nesa ba sai zamanto kullum ana sa'insa. Eh, kina da masaniya akan wannan matsalar da ke tsakanin ki da sarakoki menene dalili ba ni da dalili kawai shine dan saboda an zo an kamta wuri guda shine kawai dalili lokacin da ba a tare tare wuri guda ai babu duwan ga matsatsalu mhm. babu shi lokacin da ba a zama wuri guda babu duwan ga matsatsalu yanzu ya zo to da kai da mutum tare kuke kai zaka dawa ka bashi ya ci ah? a cikin gida zaka tashi komi kai ne ba sai ke matar da a cikin gida dama ke komi ke ci in dai anan da zama mu nan gane na na birnin yawai komi ke ke kuma mm-hmm. ni in yar aiki ma ce zai zama to a wurin ki ne za ta ringa zama wurin ki in ta tashi da tayi in sharan gida ne in wani wanke wanke ne ba kwanon in ka za ta wanke ba duk na gidan ne za ta gama ta wanke tunda inda aka ce a zo a zauna shi ku za da sarakuwa kenan dole ya zama to kayan aikin kuma guda ne ma mm-hmm, mm-hmm. doki To da na zan dawo ga bangaren. Wata nan zai zamanto ba erar kin ma ba ma ke kike bayar aikin ce sai ko ta bar gishiri ya wuce wani abinci haka nan wani dan korafi a biyar kaɗan wanda mutum ko bai yi magana ba ma iya kyale ba matsala ne ba tunda ke ma ba ke kika yi shi ba. Sai a mai shi matsala. Sai a mai shi matsala. Vraiment su duk Zan dawo gare ku insha Allah nana. Hajja sa'a shin za ku yarda ku bayar da iyakku ko kuma kuma wata yarinya irin wannan halin cewa ku yi zaman ana iya cewa zaman bauta ko kuma zaman kishi tare da sarakuwa. to lalle kama aiki shi na haɗa miki tun da hwari ni ra'ayina bai kamata ba mana tun da yau ko saɓani ya shiga tsakanin ɗanki da matar shi kuna cikin gida guda a matsayin ki na datti zanya na uwa zamanar da ɗanki tuna mishi da amana ta ya ɗauku. cishe ta shashe ta mata sutura kula da ita amana ta ka ɗauku kuma za a tambaye ka kuma kamar yadda aka ce ba dole bana kamar yadda mijina ta ce mijinta shi na ya kamata ya ɗauki nauyi yau ke sarkuwa dole na tun da dalilin miji ke armi ɗanta ya kawo ki cikin gida ki mata abin da ya kamata kamar yadda ke kai uwarki mhm. amma ana son uwayen ɗiya maza mu yi laka'ari muna yin wani abin da bai kamata ba kuma uwa kamar yadda ɗana ya haɗi lalle kowa na son ya gama lahiya da uwayen shi mhm. tunda yau mun sha ganin in kun ka diba nan ma kasan mu a kowanne in sa ya ta wa sai ya ta ya gaida uwa shi in marece sai ya ta in dare sai ya ta misali ma ba cikin gida guda kenan a kowane bangare hankuri na kamata ni magana da kamata a kowane bangare mu yi nazari mu yi hankuri mu yi ladabi mu yi biyayya kuma mu kama darajar kanmu wajen uwayen diya wajen abun ga to haka na ya kamata. Hmm. To madalla malama sa'a zan dawo gare ku insha Allah. Eh malam Ibrahim shin kun samu koke-koke daga ire-iren wa'annan matan a kungiyar ku ta Timidiriya? To koke-koke ba a rasa. Mhm. Jan mata paske eh, da inda yake yanzu mutane sun san da akwai dokoki kuma sun san da kai ya waye dai mhm. yau don tun inda mutum ya san da akwai inda zai ta haya ya kai kukan shi dole ne mutane su kai don ka akwai koke-koke da yawa da mutane suke kawo musamman da bisa bangaren da ake cewa le violence fait aux don fiske e, akwai kungiyoyi da yawa bancin matan madira wanda suke e, aiki bisa wannan harkoki mm Eh, kamar su sos fam an enfant victim de violence of fam don ka kullum dai ba a rasa dai ana kawo mutane suna kawo koke-koken su bisa wannan zancen wani irin taimako ne kuke kawo wa ire-iren wa'annan matan to taimakon da muke kawo dai na harin kamar neman za ka yi sulhunta fuske harkar gida ne mhm. fami mhm. sulhu ne ake nema tsakanin mutane su nemi su gyara zamansu e, bancin wannan kuma akwai e, kamar in zancen ya kai mutum ya, kai kara ma mhm, akwai masu kai kara kenan wato ana samun cikin irin wa'annan yanayin har ya kai ga kara kwarai kuwa da tanti ta gaya muku ha buganya ake kai mhm. ga juna kenan dole kara ya zo mhm. don ka <laughs> shi ne to madala malam alu zan dawo gare ku menene mafita a cikin irin wa'annan al'amarin to a al'amarin da muke gani a yanzu ina tsammanin mafita in ana so eh, a samu a gyara abun ya kamata mu yi la'akari da abu guda biyu ina tsammani abu na farin shine arme wanda muke ɗauka shi a da a san da yanzu ya canza a da nihin ka da ma yarinya in za a kai ta gidan miji ko gidan saraku ne ta san da saraku za ta zama babu shakku ne mhm. kuma har yanzu a cikin ƙauye ƙauye kana samun haka mhm. kenan kin san da za ki tahi ki zamana tare da sarakun kuma ki musu ladabi da biyayya da abin da ya kamata wani aiki aiki duka da amma tun tashin kin san da haka za ki je ki amma a birni kuma ko zan ce a yanzu sabon zamani da muke ciki duniya ga ta nafsi nafsi da wuya za ka iske namiji ko mace za ta zo gidan miji don ta je ta yi mamashi bauta a'a rayuwa ne za su yi da ita da mijinta in kaddara ko an yi katari za su zamna tare da sarakun ne to nan ne babban matsala domin ita bata zo a kanta ba a yanzu ba a arme don a je a bauta masarakuwa mm-hmm, mm-hmm. a'a arme ne zan yi mu je mu yi rayuwa da da mijina in an yi katari akwai sarakuwa a cikin gidan to nan ne babban matsala ga fara to kenan dole ka wan mu lura da wannan bambanci da ya zo a san da yanzu arme ba tilas ne ba yarinya za ta zo don ta ce bauta ma mhm. kenan tun aboki abokina faɗi tun da farin a yi rajajeniya za mu je mu zamna in tare da mamata ce tana da rai to zan kwatanta miki zo mu je ki hankuri domin in dai za a zama tare kuma dole sai an samu kuri. To madalla malam Alu kafin mu ci gaba za mu saurari ra'ayin wata mace wadda ta zamna da sarakuwata har ya kai su ga rashin jituwa a nan jihar Agadez. Wata babban matsalar da ke ciwo mata tuwo a ƙwarya ita ce gallazawa ta sarakunne da dangin miji lamarin da ke kawo tashin hankali sosai ga zamantakewa ta aure kamar yadda wata ta faɗa mana inda ta fara da gabatar da sunanta. Sunana Hafsatu mu to zamantakewa a cikin gidan gidana saboda zama cikin fami matsala ce tunda akwai kannan shi akwai uwar shi akwai yayun shi akwai duka dangin shi yanzu in na tashi dangin nan nasu da mamma shi duk sai na mata shara na mata wanke wanke na mata wanki kuma kannan ma in na magana sai a ce ba da gaskiya kuma su ma sai su sani aiki kuma dole zani musu da ke ina tare da su babu wadda zani gaskiya zaman zama da sarakun ne gaskiya babban matsala ce in dai kai ka tare da sarkuwa wadda ba ta da kirki gaskiya ni da sarkuwa ta tsanani gare ta sosai tunda tun daga zandar aka aka aure ni aka kana garin agars amma ban ji daɗin sarkuwa ba kwanta ko motsi ba ni iya yi kuma asuba an tada ni ni dai ban cewa gashi dai na ji daɗin rayuwa da miji dai kawai dai gani dande sarkuwa ita ke iko na ita da kannan shi sai abu da suka yi da ni. Sautari aure da dama na mutuwa sanadiyar gallazawa surukai sai dai duk da cewa Hafsatu Mamman na son zama aure ta ba ma mijinta shawarar keɓewa daban ma'ana ɗaukar gida ko da na haya ne. Saboda in na gaya mishi na ce mishi ga abin da mamman shi take mini ba yarda. In na kwatanta mishi ba abin da kannan shi suke mini duk bai ka aka kuma bai yarda. kenan ni wahala dai ina ciki tsaka mai wuya kuma ban da mahuta ban san bukun wadda zani kuma ni kuma ina son zama arme don arme babu kamashi in dai da kwanciyar hankali babu kamashi kaman biki taba ba mijinki shawara cewa kamar ya nemi wuri daban hakan ga ko wani abu haka kamar menene su suka ce haka kamar shi na taɓa shawara da shi na ce mishi ban iya zama gidan wannan ya nemi wani gidan haya shi kuma ya ce bai iya ketare umarnin mamuwar shi ya ce uwar shi abin da ta ce da shi suke aiki tunda gidan fami ne kowa da ɗakin shi kowa da ɗakin shi ya ce bai yiwa ne ya ce ga gidan gado ya ce kuma ya koma ya kama gidan haya cibi iyawa kawai in ina zama in zamana. mata da dama na son zaman aure amma matsaloli na rayuwar aure tare da surukai ko dangin miji ya sa sun zama tamkar bayu lamarin kuma da ke kawo tashin hankali a cikin gida inda mata suke kira ga surukai ko dangin miji su sassauta musu kamar yadda hafsatu mammana ɗaya daga cikin matan da ke ɗanɗana kudar su wajen suruka. ni dai shawara ta ta ƙarshe dan allah dan annabi sarakunan zamanin ga dan allah su tausaya ma sirkansu abubuwa na tsanani sun da su ma suna da mata ko wadda kan mu diya mace dan diyan wani an kawo miki ita haka zalika ke ma taki wata rana za a waye gari an mata haka auren da mace a kawo ta wajen surukarta don rayuwa wuri daya lamarin da surukai ke kallon macen tamkar yar aiki ko bewa wanda tafiya in ta tafiya matsalolin ke haifar da mutuwar aure ko tashin hankali tsakanin macen da mijinta ko kuma macen da surukarta Aisha tukuna Jimu. kun saurari dai wata Eh, baiwar Allah da take nan jihar eh, Agades. Eh na saurare ta sosai. To madalla. Kamar yadda ta hudi dai ne haka nan ne shi miji lokacin da zai armo kai kaka bai gaya maka da cewa in ya kaka hon aka dan zamna kaɗan daga baya ana komawa cikin gida gidan uwaye mm. sai ka ji kwatsan mutum ya ce maka ai ko bai iya barin uwar shi tana rayuwa ita kadai shi yana gehe guda ko kuma ya zo ya kama ka zancen ai cewa kuɗin hayan nan da ake biya ya kamata a yi wasu abubuwa da shi mm-hmm. ko kuma irin kaki na gidan ma ba gidan haya ne ba macen din ma gidan shi mm-hmm. kawai dai tsohuwar da ya za a gani bai kamata a farka ta yi rayuwa ita kaɗai ba ya kamata a zo a zamna tare da ita duka wannan ba matsala ne ba in akwai zaman lahiya kwarai kuwa me in ya zamanto yau tarakuwa ko wani abu ya faru cikin gida da sahi shi mijin bai abun nan da ya faru kai ba za a gwada maka bari cewa abun nan da kai bai kamata ba ko kuma an yi wani abubuwa da bai kamata ba ko abun ba kai kai ba wani a cikin gida ba a iya wannan magana da sahi tsohuwa ta gudu magana ta ce ai ga abun da aka yi bai kamata ba dan saboda gobe ka kara a'a sai a darne shi a bakin zane sai in yaro ya komo da marice gida lokacin da ya komo yana son ya ci abinci yana son ya huta lokacin za ka gani an kira shi an sa shi cikin daki an matse shi a ce mishi ai baka nan an yi kaza ai baka nan an yi kaza mm. a abun nan da ya bai aka yi shi bayan shi an iya a yi magance shi bayan shi bai ma san an yi ba sai a ci gaba da zama. Diyata nana ina jin uwayen diya kika ci har yanzu ban shige ce ga abin da baba ya yi ba shi baba bai yi na? Ai gani inda aka samu bambanci idan ai dan shi ne mu mazajen mazajen bamu da matsala da su mazajen su ne suke dauka mu tamkar da suka aihu a cikin cikin su yau in wani matsala ne ma kake da mijin har ka yi samu gudun wannan kura cikin ka zo ka gaya ma uban shi uban ya kiro dan shi ya mishi faɗa da uwa in ka gaya ma uwa ka gaya ma iska tun da yanzu kana iya ka gaya ma uwa gaban ka ta gwada maka a ah, bai kamata ba ya kamata a mishi magana me in ya zo da aka saka shi cikin daki in ya fito abin da zai maka har ya yi ilimka na lokacin da baka ta yi ka gaya ma uwar ba. Allah ya kyauta. Abin ya zama dole shi kenan kawai bayan da aka iya. To madalla malama eh, na na mm. za mu dawo gare ku hajji. Me za ku ce akan tarihin matanan da muka saurara a gurguje? To lalle wannan bawai Allah ta bani tausayi mhm. kuma sarakun ne irin kamar sarakuwarta Allah ya raba kowa da irinsu. Mhm. Saboda mutum hisbilillah ka yi tunani. Aure lalle ba bauta ba ce aure na yanda ta kyautata ma miji take kyautata miki kuma ba ma yal garin ba ce an ɗauko ta ɗanki ya armo da wani gari ya kawo wani gari kenan bai kamata ba ana gallazawa hai mu ji tsoron Allah iya gare mu mata in ma ba mu da ɗiya mata muna samun jikoki ɗiya na maza suna aihuwa ɗiya mata su ma wani wuri za su duk abin da kai ma dan wani kai ma za a yi ma ɗanka kakka garar da an ka ƙullata ma naka ka ji ciwo ka tuno abin da ka turbuɗa ma yau wani na Allah ya yi sakamako kai ma can ga ɗanka kenan nan ni kiran da zan yi dan Allah dan annabi kowa ya sauƙaƙa masu ce shi duniya ga kwanan ta nawa hisibilillah to lahar ja sa za mu dawo eh malam alu wani irin kira za yi zuwa ga mata matan sarku ne kuma da su ma matan iyayen <coughs> kira wanda zai kamata in yi shine na cewa a ima hankuri a ima hankuri kuma a san da yanayin duniya yana canzawa ne eh, domin yana canzawa kenan ki tsohuwa ki gano da cewa ya kamata kima yaran ki sarari mhm. su yi rayuwarsu da matansu mhm. a rage sa ido biskan abin da suke yi mhm, ki kuma matan miji dan da ki gane da cewa uwashi uwashi yadda ya ɗauko ki yake son ya gyara ma uwashi rai ke kuma ya kamata ki kama mishi mhm. dan shi zama aure a haɗu ne a yi tufa ma juna asiri mhm. kenan ina da ina kawo abun zai ban mamaki ina tare da mutum ga abin da nake so bai iya kama min domin kan mu mance a addinance ma an ce aljanna namiji tana ƙarƙashin ƙahon ƙoshi aljannan mace tana ƙarƙashin ƙahon mijinta to ke kina ƙoƙarin baki ke baki kama min in samu bai yi ba mana kenan wannan abun shi ne kamata mu gano kowa ya yi mai wani sirfu a samu rayuwa a ida ta lafiya. malama na? wani irin kira ne zakuyi yi zuwa ga irin ku amare da kuma sarakunne. Mm, ni kiran da nake da su yanzu sun yi zancen haƙuri haƙuri dama cikin shi ake sai a ce a ƙara mhm, mhm. amma kamar irin wannan kungiyoyi na shi yanzu nan cikin ku akwai wani wanda yake cewa suna da wata kungiyar su da suke kawo ma timidiriya eh, wala timidiriya mhm. wala irin wannan kungiyoyin ya kamata a ce suna yin wannan kin bude kai zuwa ga iyaye horo na bude wala mhm, horon bude kai mhm. zuwa ga iyayen da suke zama da su da iyan mazan su ya kamata a ce su ringa yawata irin wannan abu tana yiwa zai kawo canjin yanayi uhm, uhm. kuma ya kamata ma a ce yanayi ma ya canza bisa kan haka nan kowane bangare samun matsala ake uhm, amma shi inda aka ce babba ai dama an ce shi babba shi zai zama to yana da hakuri bisa kan bisa kai ga bisa kai yaro shi babba yau in ya gani ya ki gani in ya ji ya ki gani ya jirgin ce kai wanga da aka kamin iyata ce ko iyata ce tana iya tuni wanga abu in kyani ke ita ma kamata in kyani shi ke na an zama lafiya kyali ya ce ba su yi kyale ya dace da ba yi rashin kyale nan duk ita ke tushen magana mhm. nana madalla mun gode sai kuma e, dandalin namu na nishai wanda ake kira matsoki ji hira ce tsakanin mata da mata wanda abokanan aikinmu suka shirya cewa da matsoki ji Wai, wai wai wai wai wallahi mun kwaso gajiya barka Roma. Ai barka ka dai ke dai bari yau mun kwaso gajiya sosai. Ai gajiya kai a ta. To, kai ma ina yaran suke? Ai ya ci a ce sun sabko daga makaranta tun ɗazu. Lallai dai kam, to duwa ki gani watakila suna cikin ɗakin su. Bari in je in kai kai me nike shirin gani, me kake kallo? Subhanallahi, kashe mini wannan kwamfutar, kowa ya koya muka kallon wa'annan mugayen abun. Bari babanka ya zo, za ka gane kurenka. Hmm. Ke, kawata wai lafiyar ki kuwa, an ya kina jin da kike ihu haka, ko ina ana jin ki har bakin kofa. Hmm. Ruma bari abun ne ya fi ƙarfi na, ai ke ma dan baki ga abun da na gani ba ne. Marwan ke kallon irin mugayen shafukan nan na yanar gizo akan kwamfutarsa. Kwamfuta kuma? Shi yanzu wannan ɗan mitsitsin yaron har da kwamfuta kuka bashi? Haba, to don ya mi da ita ma wai. Ai wai abokanansa na makaranta ne ya gani suna da shi, ya zo ya ɗora wa baban shi kuka sai an saya mishi guda, sannan baban ya sayo mishi. Amma yanzu, kin ga wannan al'amarin ya fi ƙarfi na wallahi ruma. Komi muka gaza a cikin tarbiyyarsa. Ke 'yar uwa, kwantar da hankalinki kin ji ai ba zancen tarbiyyar da kuka bai wa 'ya'yanku ba ake yi a nan wurin masu ɓata sun nan a waje ne suke shi ake magana a nan kin gane wato mugayen abokai a makaranta ko cikin anguwa e mana ai ni ma na samu irin wannan matsalar kwanakin baya da ta safi jan Allah kuma baki taɓa min magana shi ba da gaske ko nake miki ƙawa amma fa akwai mafita a nan to taimaka mini ƙawa ni dai wannan abun ya ɗarme mini kai sosai To da farko dai ki sani, kariya da tarbiyyar ɗiyanki tana da dangantaka da kulawa da su, kamar kulawa da fita da dawowarsu, da kuma abokanan da suke yawo tare. Amma fa ba tare da kin sha musu kai ba, sai kuma kin lura sosai da abubuwan da suke yi akan yanar gizo, kuma zan ƙara jaddada miki, kar ki matsa musu, kar ki tsatsare su, kar ki tauye hakkinsu. wai ni kaina to yaya ma zan iya yin wa'annan abubuwan duka da kika zana mini Ki sani incin da ke gare ki a matsayinki na uwa bai da sauki ko ɗaya don idan kika matsa ma yaro zai iya kan gare miki gaba ɗaya ya kumbishire miki a duk sanda yake ƙara girma sai kin kama jikinki sosai. Don Allah ki rage wannan dogon ilimin naki ki tsaya ki mini bayani da kyau akan yadda kika magance matsalar ki da iyaki. To in dai har akan kwamfuta ne abu mafi sauki shine ki samu manhajar nan wanda uwaye za su iya lura da duk abin da ke faruwa akan kwamfutar ɗiyansu ki sauke ta akan kwamfutar shi sak za ki rinka ganin duka wani abu da yake yi akan kwamfutarsa kuma duka irin mugayen shafukan nan za ki iya taushe su yadda ba zai iya hawa a kansu ba har da mugayen firarrakin nan ba zai iya yi ba. Hmm, kuma yana aiki da kyau? Ɗari bisa ɗari mako, in dai har ba kalmar sirrinki suka gane ba. to baki da matsala ko ɗaya. Dan idan yara suna hawa waɗannan kafofin na sada zumunta kamar su Facebook, su Twitter, su Instagram, kinga suna iya yin hira da waɗanda ba su sani ba kenan kinga akwai matsala a nan wurin kai wannan abu kamar da wuya yake wai an ce gurguwa da auren nesa ko ɗaya ƙawata kawai dai zai ɗaukar miki yan kwanaki ne kinga idan mai gidan na ke zo ku firanta a kai don ku samu ku fara tun wuri kafin nan bari ki ga in tashi in kwace dukkan wa'ansu na'urori da ke hannu shi da yan uwar shi ai bari ke dai yau kin taimaka min kin wayar da kaina Na gode sosai ƙawa. ai ba komai ƙawa tsakanin mu mu uwayen ɗiya madalla masu saurari a nan muka zo ƙarshen muhawarar tamu ta filin mata wadda take bisa kan taken zaman amarya a cikin gidan sarakunne shi ne muka tattauna a yau tare da malam alu aye wanda ake kira sociolog da kuma ibrahim ina butu dan timidiriya da kuma hajiya sa'a adamu da kuma malama nana maryama a tawaya a nan muka zo ƙarshen muhawarar tamu ni rakiya arimi da ta gabatar da shi akan na'ura larurori muna tare da sani isaka baki <laughs> muna muku godiya da amsa kira da kuka filin mata filin mata filin mata filin mata filin mata